Bismillahir Rahmanir Rahim. Hafiz, babi na goma sha uku. Mai yasa ita da take so ta daina ƙaunar shi take jin hakan? Zazzaɓi ke neman kama ki mai yasa baki yi min magana ba kika shiga ruwa? Hamma mai yasa baka taɓa tambaya ta ya matsayin mu yake ba? Ya ina tambayar ki kina tambaya ta abinda bai shafi abinda nake tambayar ki ba. Humaira kallon Hafiz ta inda shi ma ya kafe ta da idon shi. Yana kallon ta zuwa wani ɗan lokaci. Humaira ta fara janye idanta tana kallon windo. Hafiz hannu ya sa ya jawo Humaira ya matso da ita dab da jikinsa. Kalle ni. Kallon shi ta inda ta mai da kanta ƙasa jikinta ya mutu. Ganin haka ya sa kanta akan kafaɗarsa. Ki zauna a hakan na mintuna. Mai sa ta faɗa a hankali. Ya gyaran murya ce zai taimaka wa jikinki da ke neman kamuwa da zazzaɓi. Murmushi ta ba tare da ta ce komai ba. ya sake kallon ta fuska ɗaure ya ce ba kuma cewa ne ki yi hakan da wani ba ta ce mai yasa na ga taimako ne hararar ta na ga har yanzu da aure na a kanki taɓa baki ta yi auren da ni kai na ban tabbatar ba me kike so don ki tabbatar ido ta rintse kamar mai bacci saboda ba ta da amsar tambayar kallon ta yi yana murmushi ganin ruwan ya fara ɗaukewa ya sa ya gyara mata kwanciya ya ja motar a hankali ya bar wajen Humaira juyawa ta tana jin wani yanayi ba cewa yana son ta ba amma wannan ranar tana cikin tarihin rayuwarta. Ahmad cikin tsananin mamaki ya kalli Alhaji Baba bayan ya gama yi mishi bayanin komai. Alhaji Baba, Francis matar aure ce fa ce. Ƙwarai kuwa, matar wace ce? In lokacin sanin hakan ya za ka sani nan da lokaci. Ka san hukuncin wanda ke kula matar aure don haka tun wuri ka cire Humaira a ranka. daga hakan alhaji baba ya miƙe ya bar gun ahmad dafa kan shi ya tare da fita daga gidan baki ɗaya tare da tarin tunanin da ke ran shi hafiz suna isa gida fakin ya yi sa hannun wuyan humaira ya ji da zafi kaɗan ne sannan ya kalle ta mai baccin ƙarya ki tashi mun zo gida ki shiga ki ɗan zuba ruwa mai zafi a jikinki sai ki sa kaya masu ɗan nauyi humaira kallon hafiz ta yi na gode sosai hamma buɗe marfin motar ta za ta fita hannun hafiz ta ji bisa nata kallonta ya kawai ya buɗe mata ta fita humaira cikin wani farin ciki ta nufi ciki maimun ce da mira ta iske falon gabanta ya faɗi amma ta nuna ba za ta shiga ciki ne wata fusga ta ji anyo mata kafin ta ɗago ne aka rufe ta da duka ta ko'ina har tana neman fita hayyacinta muryar shi ta ji sama-sama mira miya kuke hakan kamar wasu jakuna wallahi honi sai na kashe ta sannan ka faɗa min abin da ke tsakaninku ya ma'anar zamanta a cikin gidan nan wani matsayi gare ta hafiz wani mugun kallo ya yi wa mira da maimun da ke tsaye jan hannun humaira ya suka nufi ciki fat sai ya nufa da ita Shin faɗar da ita ya bisa gado ya nufi toilet bai jima ba ya fito tashi mu je ki yi wanka kallon shi humaira ta hamma zan iya fa ba tare da ya yi mata magana ba ya hau gado ya zama hijabin jikinta ya yi yalwataccen ta ya zubo har bisa kafaɗa tattara mata shi ya waje guda tare da zuke zub ɗin rigarta da sauri humaira ta riƙe hannun hafiz hammadan allah ka bari zan iya da kaina ba neman shawararki nake yi ba don haka cire hannunki fuskar shi babu alamun wasa Toilet suka nufa inda dama ya haɗa ruwan gumi ya yi mata wanka inda Humaira duk wata kunya duniya ta lullube ta. Ɗora mata toliye suka fito. Hafiz murmushi ya ganin yadda ta yarda su haɗa ido. Mai ya ɗauko yana shafa mata, banko ƙofar aka yi da ƙarfi. Mira ce cikin tsananin fushi. Zaro ido ta yi, ya Hafis mai nake gani hakan? Daga gare ka. abin da idanuwanki suka gane miki ki fitar min daga ɗaki tun kafin ranki ya ɓaci tunda ban baki umarnin shigowa ba ya ce i said get out wata tsawa ya daka mata juyawa ta fuskar ta ɗauke da tashin hankali ta nufi waje ƙofar ya nufa ya rufe waigowa ya wajen humaira wadda ta na tara zana da shigowar mira uwar tsoro shi ya sa ta raina ki Cikin shagwaba Humaira ta fara yi wa Hafiz magana. Hamma, mm, ni tsoro nake ji wallahi. Hafiz shagala ya yi da kallonta, ganin yadda ta yi mishi kyau, jira ni ina zuwa. Zaro ido ta yi, ina za ka hamma, zan ɗauko miki kaya ne. Ɗakin Humaira ya nufa ya ɗauko mata wasu kaya masu ɗan nauyi. Hawa gadon kawai ya ja musu bargo, ƙura mashi kallo ta yi jin hannunsa ta yi bisa jikinta. kallon ya isa haka rufe fuska ta yi kawai cike da kunya jawo ta yi ya haɗa da jikinsa shiru ya ratsa gun kowa ya tafi wani tunani saukar numfashinta ya ji alamun bacci ya ɗauke ta ɗan yaya bargon ya yana kallonta me ke damunsa me yasa yake abu kamar ba shi ba me yasa yake yawan abubuwa in yana tare da ita Mai yasa bai iya kontrolin kanshi tare da yawan murmushi in yana tare da yarinyar nan? Ba dai kamuwa ka fara yi da son ta ba. Kai ya girgiza, no, shiru ya yana tuno tun farkon haɗuwarsu da har zuwa ta gidan nan. Da yadda ya san wasu abubuwa wanda ita bata san ya sani ba. Da yadda yau ta kwanta jikinsa da abubuwan da ya yi mata, murmushi ya saki tare da rumshe ido. Ƙarar fashewar abubuwa ta ji da sauri ta nufi ɗakin. Mira ce duk ta zubar da abubuwan bisa miro ɗin. Nufarta ta yi lafiyar ki Mira. Ɗago idonta ta ta kalli Maimun. Anti mai yasa har yanzu kin ƙi mallaka min Hafiz ya zamo nawa wani kaɗai ne. Mai yasa ya ƙi dawowa ƙarƙashi na sai yadda ne da shi. Wallahi anti zan kashe wannan karuwar yarinyar. Domin Hafiz nawa ne ni ɗaya, babu wadda ta isa ta mallake shi. mai maimun kafaɗarta ta dafa ki yi haƙuri komai fa ya zo ƙarshe kar ki manta saura kwanaki ƙalilan fa ki zama matar hafiz sai yadda kika yi da shi na miki alƙawari hafiz sai ya zame miki tamkar bawa ke kuma sarauniya kin ji ko ita kuma wadda kike magana da kafarta za ta bar gidan nan zuwa gobe kin ji ai in ina tare da boka kutkut ba da damuwa kin ji ko murmushi mira ta yi tare da runguma maimun a nan suka ci gaba da tattaunawa da duk wani kulle-kulle nasu a hankali ta bude idanta kwanta ta ganta jikinsa sajen fuskarsa ta shafa a hankali tare da ɗora yatsanta bisa bakin shi hamma na mutum ɗaya tamkar dubu maƙiya kullum ganin son ka suke amma insha Allah ba za su taɓa ganin ka ba kai da mahaifinka in dai ina raye a duniyar nan Saukowa ta daga gadon a hankali gudun kar ta tashe shi. Ta murɗa ɗakin ta fita. A hankali ya buɗe idonsa, tun farkawarta ya tashi ya ji duk abin da take faɗa. Mai da idon shi ya rufe wasu ƙwalla masu zafi suka dinga zubo mishi. Humaira ba tun yau ba, na san rayuwata da ta mahaifina tana cikin haɗari. Tabbas tunanina yana bani ɓatar ummina da sa hannun Maimun a ciki. Allah ka bayyana komai cikin sauƙi. Humaira tana cikin tafiya zuwa fat ta gani ta Maimun ta fito daga ɗakin ta ga kuma waya a kunnenta. Da sauri ta bi ta laɓewa ta ganin ta waigo sannan ta shiga ɗakin boka ƙut-ƙut. Abin nan wadda na sa ma Laila a ƙarƙashin ta yana nan lafiya lau kamar yadda ka ce. Na duba babu abin da ya taɓa shi. Sai kuma wanda na rami na binne a bayan ɗakin Alhaji babu wanda ya san inda na binne shi babu wanda ya san abin da ke gun. Dole sai na zo boka domin ina son wannan karan. Bayan Hafiz da mahaifinsa nake son gani. Ina son sheƙa su lahira ne baki ɗayansu. Sannan a kulle min bakin kowa babu wanda zai yi magana. Humaira dafa bakinta ta wani kuka ya zo mata. Rufe bakinta ta yi kar mun ta jiyo ta. kudkud dole sai na zo na yi kwana kar ka damu kuɗi ba matsala ba ne zan taho da su yanzu zan fara shirin tafiya ne zan taho yau. Humaira laɓewa ta yi jin Maimun za ta fito sai da ta ga wucewarta sannan Humaira ta fito daga inda ta laɓe. Ta nufi ɗakinta, bisa kujera ta zube ta dinga rusa kuka tamkar an yi wata mutuwa. In sha Allah ƙarshenki ya zo, ba za ki taɓa samun nasara ba a rayuwarki. Tunda mukunta ce da zalunci a cikinta. Kai ce wannan duniyar mai cike da rikitaccen al'amarin da suka yi yawa a cikinta. Mai mun kiran Abi ta yi ta sanar da shi wata tafiyar gaggawa ta kama ta. Za ta yi kwana biyu. Bai yi musu ba ya amince mata. Ta shirya komai ta sanar da Mira tafiyar gaggawar da ta kama ta. Sannan ta sanar da ta dawo Hafis ya zama nata sai yadda ta yi da shi. A firgice ta farka daga baccin da ya ɗauke ta mai mugun nauyi. Da sauri ta miƙe ta kulle ɗakin da makulli, sai ta nufa ta ɗauro alwallah zuwa ta yi ta tada sallar nafila ta yi raka'a biyu alƙur'ani ta ɗauko ta karanta tana karatu tana kuka sannan ta yi addu'a ta rufe cikin ƙarfin hali da dakiyar zuciya bakinta ɗauke da addu'a ta nufi gadon yaya bargon ta ta daɗa katifar ta janye katakon wata tukunya ta gani lulluɓe da wani jan mayafi bakinta ɗauke da addu'a ta yaya jan mayafin da addu'a bakinta wani hayaƙi ne ya fito ya turnuƙe ɗakin hakan bai hana humaira ambatar ubangiji ba can kuma ya yaye wata diyar kara ce ta gani ga gashi a kan ta tsefe duk an ɗaure ta da jan tsumma kyarma kawai humaira take ganin wannan babban al'amarin da ta yi ga baki ɗaya duk dakiyarta ta shiga ruɗani sai kuma wadda na rami bayan ɗakin alhaji babu wanda ya san inda na binne shi Maganar da ta dawo ma Humaira kenan wadda ta ji Maimun na yi. Ƙwanƙwasa ƙofar da ta ji ana yi ya sa ta kusan sakin tukunyar da ke hannunta. Ji ta Hafiz yana kiranta, da sauri ta nufi cikin kayanta ta ajiye tukunyar tare da maido katifar yadda take. Ta jawo blanket ɗin. Nufar ƙofar ta ta buɗe, wani kallo hafis ya yi mata nan da nan ta ƙara shiga wani ruɗani. Hamma me ke damunki? ki? babu komai ƙarasa shigowa ɗakin yayi yana kallo ta zufa ta shiga karyo ma humaira mai ya faru da ɗakin nan hamma ina son na ɗan gyara ne duk yayi ƙura ke da baki da lafiya mai ya kai ki na ji sauƙi matsowar shi ta ji dab da ita ya sa ta kusan sakin fitsari a wando zan je ofis an kira ni ne Allah ya kiyaye ya tsare amin Juyawa ya ya fita, ajiyar numfashi ta yi, tare da rintsa idanuwanta. Muryar shi ta ji, Humaira, a razane ta buɗe idonta, Hamma, kafin na dawo ki haɗa min kofi, to, juyawa ya ya fita. Ajiyar zuciya ta sake yi, komawa ta ta zauna ta yadda za ta ɓullo ma gudan al'amarin. Tana so ta aikata hakan kafin Abi ya dawo shi da Hafiz. saɗaf-saɗaf ta fito daga ɗakin muryar mira ta ji falo hello umma anti maimun ba ta nan ta yi tafiya sai nan da kwana biyu za ta dawo ni ma yanzu fita zan yi ok gani nan zan fito amma zan biya wani gun sannan da sauri humaira ta koma baya fitar mira ta ji da mota sannan ta fito da sauri ta nufi wajen mai gadi baba ina yi ni, humaira lafiya lau Baba don Allah gatari nake so ka ara min wanda kake cire ciyawar gidan nan. Me za ki yi da shi Indo? Zan cire ciyawar baya ne. A'a Humaira mu je dai na cire miki. A'a baba kar ka damu zan yi da kaina ba yawa ba ne ka tsaya aikinka. To Humaira tun da kin dage. Baba in kana da wani abu mai tsini ka haɗa min. Baba mai gadi ɗaki ya shiga ya ɗauko wa Humaira abin da yake amfani da su ya miƙa mata. Da sauri ta amsa ta can baya ta bi ta nufi ɓangaren Abi. Gabanta ne ya ƙara faɗuwa ganin babu wani alamun rami. Ƙara matsawa ta ta shafa tsawon wani lokaci tana dubawa amma bata gani ba. Ƙara matsawa ta yi dab da wani waje da ta gani kamar ƙasa ne gun ba a shafe yake ba. abu mai tsinin ta sa ta dinga tonowa cikin tsautsayi ta buga ma ta sai ga jini ƙara ta sa da sauri ta toshe bakinta ta ci gaba da tonowa amma bata ga komai ba gajiya iya gajiya humaira ta gaji ga ƙafarta da take ta yi mata zugi wani waje ta gani da tudun ƙasa shi ma nufar shi ta dinga sara cikin nasara da iko na Ubangiji tana cikin tunowa cin karo ta da wasu layu tare da wani ɗanyen nama an caccake sa shi ma da allurai adda ta yi ta ɗauko su ta mai da ƙasar ta rufe tana tangaɗi kamar 'yar maye ta nufi ɗaki ta ɗauko wanda ta ɗaga gado ta ɗauko kicin ta nufa A shana ta ɗauka ta nufi can baya ta tattara su waje guda adda ta yi sannan ta kunna a shana ta ɗora musu kowa ke fitowa daga ciki wani hayaƙi ya turnuƙe wajen. Humaira ƙara ta saka tare da zubewa a nan ba ta sake sanin inda kanta yake ba. Komai ya yi farko zai yi ƙarshe. Wani ƙaramin gida da ka gan shi ka san masu ƙaramin ƙarfi ne ke rayuwa wato talakawa ne gidan. So mahi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi a inda muka